أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته استنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله بارك الله بركة يا يمتينا الصبر قوم الشاشيدة قوة شعبان بجرار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم na da shekaru 1443 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da goma sha tara ga watan yuni shekara ta 2022 miladiya a ci gaba da sun na tauhidi a kowane mako na asabar muna haduwa da 'yan uwa masu albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin gidan marigayi alhaji amadu cancangi allah ji kansa da rahama cikin wannan littafi mai albarka sharhul usul talata wallafar marigayi muhammad ibn salih al-usaimin allah ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba muna nan har yanzu dai a asali na uku inda malam ke bayani akan shekaru da annabi ya shafe a madina da makka a haɗe yana da'awa yana ainihin wato isar da manzanci malam ya ce annabi ya yi shekaru goma bayan an fallanta masa sauran shari'o'i na addinin musulunci inda yake cewa aka za alahaza ashiru sikin annabi ya yi shekaru goma wa ba da hatu bayan shekaru goma a madina annabi ya rasu idan kara da shekaru goma sha uku na makka za su baka shekaru ashirin da uku malin ya ce wa dinuhu bakin addinin annabi din nan da ya zo da shi yana nan a wanze sai malin ya ce wa haza dinuhu wannan shine addinin sa la khaira illa dalla ummata alai babu wani alkhairi face annabi ya nuna wa al'umma wannan alkhairi wala sharra babu wani sharri illa hazzaraha minhu fa sai ya tsoratar da al'umma akan sa sai ce wal khairu alladhi dalla alayhi al da annabi ya nuna wa al'umma sai ce huwa tauhid shine ta Allah wa jami'i ma yuhibbuhu Allah wa yardahu wannan shi karatun da muka fara akai a shafi na 91 shafi na 91 a cikin matali wanda zamu karanta lamba ta daya a cikin sharhi insha Allah ta'ala yanzu akan sa zamu tashi da fata an ga wajen an ga wajen ko? malin ya ce aka za aka za ɗin nan sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ashiru sini annabi ya shafe tsawon shekaru goma ba da hijiratihi bayan hijirar da ya yi wato daga makka ya zo madina kenan kafin wannan shekaru na ainihin wato hijira zuwa madina annabi ya shafa shekaru goma sha uku a makka ya ce falamma akmala dina wa atamma bihin ni'ma alal mu'minin yayin da allah madaukakin sarki ya cika addininsa ya kuma cika ni'imarsa ga mummunai ikhtarahu Allah li jiwarihi sai Allah mai girma da daukaka ya zabi annabi din ya zama makocinsa dan ya zo kusa da shi wallihaq bir rafiq al'ala da haduwa da tawaga madaukaciya tawaga ta annabawa minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin tawaga ta annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi Allah ya samu cikinsu. Allah ya zaba annabi da wannan fabtada bihi al-marad sai rashin lafiya ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salawatullahi wa salamuhu alaihi amincin Allah da salati da aminci da sallama su tabbata a gare shi fi akhir shahri safar a ƙarshen watan safar annabi ya fara rashin lafiya a ƙarshen watan safar wa awwalu shahri rabi'il al-awwal a kuma farkon wato wata na rabi'il al-awwal fa kharaja ila an-nas 'asiban ra'sahu annabi sallallahu ya fita wajen mutane cikin sahabbai hasiban ra'sahu yana daure da kansa saboda zafin ciwon ka ya dore kan ya kulle shi da tsumma wa sa'id al-minbar nabi ya hawo kan munbari yayi muqaddima ta shahada anan ba ya yayi kalmar shahada ake nufi ba ayi muqaddima ta khutbatul haja yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shiruri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla billala wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu wannan kalmar ta shahadar nan shi ake ce ma kurbatul haja ta ina fata muna fahimta annabi sai ya tashahudi mana ya hutuwa ya muqaddima wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da zalika farkon abinda annabi ya fara magana da shi bayan yayi wannan muqaddima istaghfara lishuhada wato yana magafara ga waɗanda suke shahada alladhina qutilu fi uhud waɗanda aka kashe su a yakin uhud irin su sayyidina hamza irin su mus'ab ibn umayr irin su abdullahi ibn jahash kasiran burjik irin su wato amr ibn jumuh kasiran sahabban annabi wajen 70 da wani abu suka shahada a wannan wuri na uhudu wanda annabi ya umarni da a rika su don an je madina kuma akwai lada a tattare da haka din annabi ya ce zuruhum wa sallimu alaihim فإنه لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم القيامة إلا رد عليه السلام Allah ce ku dinga ziyartar ku dinga musu sallama babu wani mai sallama da zai musu sallama har zuwa ranar tashin alkiyama face sun maida mai da sallama da ya amsa musu za su amsa mai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema musu kafara sun makala daga nan annabi ya ce inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda Allah yace akwai wani bawan Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah mai girma da daukaka ya bashi zabi akan wato duniya da adam ke cikin duniya da kuma abin da ke wajen Allah din wannan bawan kuma ya zaba abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka annabi ya faɗa wa sahabbai wannan siga annabi bai zubdo ya ce wani ba a ya ce wani bawan Allah kawai Allah ya bashi zaɓin abubuwa biyu ko dai duniya ko lahira wurin Allah wannan bawa kuma ya zaɓi lahira wajen Allah subhanahu wata'ala malam ya ce fa fahima ha abubakar siddiq ainihin take kuwa abubakar siddiq sahabi mai hankali sahabi mai ilimi jagora na duniya an fahimta ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fahimci wannan sabon magana ya fahimta ya fahimta sabaka nan ta ce kama kuka wa kala sai yake cewa bi abi wa ummi uwata da ubana nufjika bi abaina su zama fansa gare ka muna fansanka da iyayenmu ya manzon Allah wa ummahatina da iyayenmu wa abna'ina da yayanmu wa anfusina kawunanmu ma gaba daya wa amwalina da dukiyanmu gaba daya san fansa gare ka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallama yake cewa ala rislika ya abubakar ya haƙuri kata ya abubakar sun makala ganin sai annabi ya sake cewa inna minan nasi ko inna amannin nasa alayya lallai daga cikin mutane waɗanda suka yi mun sha tara ta arziki wanda suke da falala da ainihin wato daraja a gurina wanda suna bi na bashin saka musu alheri shine ma'anar amannin nasu mutumin da ya maka baiwa idan ka ci haifi ɗanka kai mai tafiya ka kashi a makaranta ka ba ilimi na kyautata sunansa to kai ɗin ka mai bai wanda yana bin ka bin sa bashi na ya saka maka ina fata muna fahimta shaki tsawo irin wannan abokin kai maka halacci to wanda ya mun halaccin da ya kamata in saka masa annabi ya ce fi suhbatihi a wajen abokantakarsa zuwa gare ni wa malihi da dukiyarsa da ya bani ya ce abubakar shi ne abubakar ya mun falala da yawa ji annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce walau kuntu mutakhidan dalilan inda a ce za a bani dama in riki wani badadi masoyi an gane gaira rabbi ban ubangiji na a ce cikin mutane in zaba wani ya ce lattakastu ababakarin da na riki abubakar da zama masoyi na shi ne badadi na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce walakin amma sai dai babu wani abin da ke tsakanina da abubakar ya ce illa kullatul islami wa mawajati face kauna ta addinin musulunci da soyayya shi ne ke tsakanina da abubakar wa amara ababakarin an salli bin nas nan ta ce kuwa annabi ya ba abubakar umarni ya jagoranci mutane ya musu sallah ya jagoranci mutane ya musu sallah malam ya ce walamma kana yawmul isnaini tsani ashar yayin da wata rana ta zo ranar sha biyu ga ainihin wato wata kawai tsani ta ashar ko kuma sha uku ga wata yanzu kaga shakka ne ina fata yana fahimta ko sha biyu ko sha uku na watan rabi'ul awwal sai faru malam yake cewa min sanatil hadiyata ashar na shekara goma sha ɗaya bayan hijira min alhijira ikhtarahu Allah li jiwarihi sai Allah ya zaba annabi ya koma zuwa gare shi falamma nazala bihi ja'ala yadkhulu yaduhu lokacin da mutuwa ta zakkiyo manzon Allah zafinta da magajinta ya rika shigar da hannunsa fi ma'in indahu a wani ruwa da aka ajiye kusa shi in ya hannunsa ya lullubo ruwan wa wajen wajhahu sai rika shafawa a fuskarsa waya kuli yana cewa la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da magagi inji annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga fadi la ilaha illallah Allah inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da magagi summa shakhisa basaruhu hawa sama kawai sai idan sai daga sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala sai yake cewa allahumma fir rafiq ta'ala allahumma fir rafiq ya ubangiji a cikin tawaga madaukakiya mana ya saka shi a cikin su wato wuffiya fi zalika al a wannan rana annabi ya rasu ya koma ma Allah qaraba an li lidhalika mutane suka shiga cikin tashin hankali aka shiga cikin firgici sakamakon mutuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama wa hukka lahum an yattaribu malam yace ai ya cancanci mutane su shiga halin da suka shiga ciki tabbas ya kamata su shiga wannan hali dan ba wani aka rasa ba a annabi ne fa aka rasa sallallahu alaihi wa alihi wasallama hatta jaa abubakar har sai da abubakar yazo fa sa'id al-minbar ya hau kan munbari fa hamidallahi wa asna alai ya gode ma Allah ya yaba Allah sun makala daga nan sai yake cewa amma ba'adu baya ga bayan haka inna man kana ya abu muhammadan fa inna muhammadan kasmata to ku sani ya ku mutane lalle fa duk wanda ya kasance yana bautawa muhammadu to muhammadu ya rasu wa man kana ya abudullah wanda kuma dama Allah yake bauta mawa fa inna Allah hayyul la yamut to ya sani Allah rayayye ne baya mutuwa dan muhammadu ya rasu ba za ka bauta ma Allah ba Yan ko dama Muhammadu kake bauta ma wato Allah ka ya mutu kika dena amma in Allah kake bauta ma wato Allah shi rayaye ne baya mutuwa malam yace sun makara daga nan sai abubakar ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul annabi muhammadu ba kowa bane fa face manzo daga Allah wanda manzanni sun shuɗe kafin ya zo sun mutu suma sun zo sun gama yayin su sun tafi su annabawa to saboda kamar yadda suka tafi ma'ana shi ma fa zai bi su ne afa in mata yanzu idan annabin ya mutu au kutila ko a ce an kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya da baya ku kafurce dan wasu cikin sahabbai da suka rufe kowa da abin da ya fara wani ya ce ba zai kiran sallah wani ya ce ya daina kiran sallah wani ya ce ya daina bada zakka wani ya ce ya dai sallah raka zai zai ka sallah so ɗaya ne ko so biyu kowa da abin da fara akwai wanda ya ce ma annabin bai mutu ba duk wanda ya ce ya mutu ma zan fulle mai kai abubakar ya karanta musu wannan aya sannan ya karanta wannan aya In innaka mayyitun wa yi tun? lalle kai za ka mutu kuma su ma su mutu ya karanta wannan aya mala ya ce fashtar da buka'un nasi haba sai kuka ya rintabe a wannan wuri a masallacin annabi domin kofar gidansa ne masallacin aka rintabe da kuka wa arahu annahu qad mata daga lokacin suka samu yaƙini suka tabbatar da cewa lalle annabi ya riga ya rasu fa ghassala salawatullahi wa salamuhu alai, fa ghassala aka wanke shi annabi alaihi salatu wassalam fi siyabihi a cikin tufafinsa ba a tuɓe ba annabi tufafi an mai tsirara ba da kayan jikinsa jikinsa kayan na jikinsa aka yi masa wanka dan me aka yi masa haka takriman lahu dan karrama shi kar a buɗe jikin annabi kowa ya gani dan karrama shi aka yi masa wanka da tufafinsa a jikinsa summa kufina bi talati aswabin aka yi masa likafani da tufafi guda uku kalle kalle guda uku aka yi wa annabi likafani da shi ai Lufa ko lafa'if abin lullubewa mato da kafalinsa biyudin suhuliyatin wato farare sas laisa fiha qamisun babu wando babu riga kai a cikin alkafanin manzon Allah wala Imamatu babu rawani ana fahimta kun ga wannan ya saba da yadda ake yi a wasu ina fata muna fahimta yadda annabi yayi ya karantar kuma da yadda ake yi shine tufafi guda uku ina fata muna fahimta salasat aswaq lufafa ana kaji ya ce lafa'if ya za ka ce lufafa saboda ana rufe shaka ana rufe gawa a ciki ina fata muna fahimta a ka gani kuna kallo na ko yanzu ka ga wannan tsaye ne misali wannan fa biyu wannan shi da uku wannan haka ake likafani idan aka auna gawa kawanta to sai a sa likafanin ya wuce kan ya wuce kafafun oversize kenan ina fata muna fahimta idan aka ɗauko gawa sai a ɗaura ta a kan wannan duka guda uku a sama ana fahimta bayan an mata wanka an mata duk abin da ya kamata a yi mata an tsaftace ta to gagawa a kwance ga kuma likafani guda uku a ƙasa kuma dukkan su tsawon su dai babu wanda yi wani tsawo ana fahimta kun ga anan babu rawani babu riga ba gyautu an fahimta yawwa sai a ɗauko ɓangaren damansa shi wannan gawa idan muka ɗauka nan da damansa sai a ɗauko ƙwaya ɗayan nan na gaba na sama yanzu a yi na sauran biyu suke suna ƙasa an fahimta wannan ɗaya za a ɗauko sai a ko shi aka sai a lufa masa haka sai a ɗauko na hagu sai a ɗaura a kai shi kuna fahimta sai a sake ɗauko na dama na biyun kenan na tsakiya sai a ƙara ɗaura shi akan wannan hagu ya danne shi sai a ɗauko na uwan shi a ƙara ɗaurawa wancan na ƙasa shi ma a mai haka wannan ma a mai haka a aka gama wancan na ƙasa na ƙafafunsa su za a murɗe a tafke a lanƙwaso shi a lanƙwaso na samansa shikenan an gama da likafani a daure ka aka ake likafani eh. a wannan duk babu shi yi duka tsawon su da haka za a yi musu dukan su duka za a daure yi in aka nade din gaba daya lokacin sai a kamo wani ya kama can wani ya kama nan sai a murde a shi ke shikenan sai a daure ta da tsimmar da aka yago ko dai a jikin kafarin ko kuma wani tsimma daban sai a daure shi wancan ma sai a daure ina fata muna fahimta ana iya yin na tsakiya ba dole bane ba sharadi bane shi amma ana yi ne saboda budewa ana iya zuwa ɗaukan gawa sai kaga ta bude wanda kuma sai tsarakin sai bayyana ko wani abu mai kama da haka an fahimta sai a daure kuma idan aka daura in an je cikin kabari an saka to sai a kwakwanci hadda na kan ana fahimta eh banjuwa eh uku ne in ya wuce ba laifi ba haramun bane ya halatta haka da ko waɗanda aka bawa sama da haka akwai wanda har guda tara an samu su ya danganta amma asali ɗin shi ne karanci kwara uku ne kuma shine sunna in dalili ya sa ya wuce babu laifi mata kuma biyar kaga bambancin gudu su su ƙara ninki ku saboda ƙara rufe karaikin waje da ƙara kimsa ta da alkinta ta an fahimta sama da namiji ba wai dan jikin ba ɗaya bane a wato al'auran namiji da na mace ba iri ɗaya bane wajen bayyanuwa surata tufafi mafi kankanta zai iya sifinta al'auran namiji wanda kuma in na mace ne sai an ƙara saboda ita yanayin halittarsa ka lura mana ko kayan sawanka ne da ka saka riga da a kafin fito kai baka da matsala ita sai ta saka dan ciki sai ta saka kaza sai ta saka kaza wanda wuya ta sa kaya ta ƙara wani da ka dai da lalata ta gani sannan ta ƙaro hijabi kuma ya fi ƙara laftawa bayan fita sa kaya. da ka mai kake sa bayan ka saka rigar kuwa da wando shikenan ko jallabiya da wando me kake sa a sama ba abin da kake saka kuma ka fitu to su aka suke ana so a kiyaye su shi yasa zaka samu ana so da daga cikin sunna dai aka yi mustahabi ne kai nake so in ce wato sufurci hatta gawan mace kafin a kai ta makabarta a bambanta ta da gawan namiji yadda da zarar an kalli wannan gawan ma ba a san waye rasu ba amma mai gani yana kallo ya san wannan gawon mace ce mai gani yana kallo ya san wannan gawon namiji ne ta yaya shi ne ta irin yadda na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi lokacin da aka ainihin wato maimuna ta je ainihin wato yaman ta ga yadda suke wa gawa ta zo ta ce aiko na ga wani abu mai ban mamaki kaza kaza kin ji kin ce kai ita ko inda ta mutu tana so a yi mata haka a sai ta ce gawarta ina gana na ba an ban manta ba ina gana na ma ce shi sa aka yi mata wannan to shi kenan tun daga lokacin sai ya zama suna? idan ka tafi wato kasashen larabawa yanzu kamar saudiya an fahimta da ma wasu kasashe suna bambanta gawan mace da gawan namiji idan ka ga ko gawa ta ɗan yi haka a rumfa to mace ce idan ka ga gawa a kunci kawai haka nan akan makara namiji ya ake rumfar ka makarar duka iri ɗaya ne makarar iri ɗaya ce babu wani bambanci kuma fahimta babu wani bambanci zai ina so in buga misali ga wata takarda makara duka iri ɗaya ne babu wani bambanci ya ɗauko gawan namiji a ɗaura shi a makara a tafi da shi magabarta misali amma idan mace ce bayan an kwantar da ita to akwai ƙarfe ko roba plastic ko ƙarfe duk wanda aka yayi ana yin shi ne kok haka tsawon shi bai wuce ainihin wato iya tsakiyar gawa ba an fahimta ko a ce daga kirji zuwa cinya ba wai ya rufe gawan duka ba ne. to ce a ɗauko wannan ainihin wato ƙarfe ko plastic sai a ɗaura shi a saman makaran gawar tana ƙarƙashi haka an fahimta zai makale akwai inda yake makalewa wannan mace ake ma haka sannan idan aka yi kuma sai a ɗauko tsimma ko zanin sai a rufa akan shi gaba daya ina fata muna fahimta su babu wanda zai gani yanzu an sitirce ta kenan yayi ko da an rufe sai ya haka an rufe to shi kenan za a ɗauke ta kai ta kana kallon wannan kasan masu su idan babu wannan abun haka din sai aka ɗauko gawar mace aka ɗaura ta a makara ta ajiye za ka ga tudun mamanta za ka gama zaunanta alamu ko na tattara da ke nuna mace ne to wani ma da kake ganin sa gawa ce ta mutu amma yana iya fitinuwa da ita kwarai da to sai zamanto an kange wannan daga fadawa cikin fitina ta sha'awa ita ma kuma an sitirce ta an mutunta ta an mata wannan wannan abin yana daga cikin abin da ya saura a fara yin sa irin wannan kasashen nan ko bai da wani wahala mawadatan mu su ba da kuɗi su yi makarori idan sun zo yin makara a irin wannan in mace ce a yi wannan in ba mace bace namiji ne ba komai a shi abu ne shi kenan haka an sutunta mata har tana cewa ta gode mata Allah ya saka mata da alheri da ta suturta ta tarfa mata asiri tun kafin mata mutu kaji ba saboda kula da tsareji ba ta mutum ba amma tana godiya da ta zo mata da wannan tsiran to har gobe haka ake so da kaga gawa mai irin wannan tudun mace ce idan kaga gawa babu wannan tudun kuma namiji shikenan inda ke bambanta kenan amma kaga mu ba bambanta da namiji da mace shikenan haka muke dauka mu saka ta makara kawai mu lallaba mata zani a jikinta kana kallon wa dukkan wani shaf na cewa wannan namiji ne wannan mutum duk kana iya kallon shi wannan kuma ba haka ya kamata ba muna fatan Allah ya ba mu ikon kyara kamar kana magana eh eh dama je shi ake musamman sai a sa da shi idan aka ɗaura gawon makaran ita matan sai a hada da shi shi kenan sai a tafi da shi ita kanta makara akwai gyara a yadda ake yi mu yanzu makaran da ake mana duka akwai gyara da shi. ita makara ana so ne ta zama wa'azi ita janaza idan gawar sunanta janaza makarar babu gawa a kanta sunanta jinaza <laughs> kaga bambancin wasali ne kawai to ana so ne idan ka kalle ta kai mai rai ta zama wa'azi a gare ta da izina ba a yin ta a cikin rami a kulle ta kamar yadda ake a makarorinmu an sa karfe nan an sa karfe nan tana ciki ba wani abu da za ka gani amma ana yin ta ne wato fili ta yadda inda aka kwantar da ita gadon ya ɗan yi kwari ne kaɗan haka ga ta kana kallonta a sama ta fi tayan maka da hankali ta firgita ka ga mutum a kwance kuma gawa gawa ne za a kai shi idan sa da gaskiya amma an yi wannan karafuna an kare shi baka ka san me a ciki ba kawai da ka gani duk da dama ka san makara ce ko ka za ka ce wani yaro amma ba wani wa'azi da zai maka eh. yawwa irin shi to haka ake son makara ta zama kamar wil wil din nan na gado na asibiti to haka ake ka ga dan yi kafa haka karan to haka makara take da hannayen rikewa kadai to haka makara take ko da za a yi ta ta katako ne ko ta gwangwala ne ko ta ma menene ko ta karfe da ake yanzu da wannan yanayin za a yi ta ina fata muna fahimta to haka makara take idan aka yi shi kenan sai ka hankalinka wani masallaci irin wannan mai dan yawa to haka ake su A wani aga masallaci da yawa ko wannan kurakura abin da ya rage wannan masallacin sun shi ne wannan ɗan ƙarfar saboda ɗaukar mata ko ƙarfe ko plastic na gaya muku duka ba wanda ba a yi an fahimta duka fadinsa ba zai wuce ma fadin wannan burin ba sai a tashi a auna dile yadda in yi kofi zai zo ya shige cikin makaran ya makale shi ke da sai a lullaba zanen a saman shi an wuce wurin eh abin da ya kama tsakanin kirji zuwa ya kawo za a ajiye shi a tsakiyar makara sai a lullaba zanen a saman shi an rufe ta Allah ya mana jagora to kamar yadda na faɗa muku kun malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama an masa wanka a cikin tufafinsa kuma an masa likafani har guda uku ne yadin ina fata muna fahimta haka aka yi ba tare da rawani ba ba tare da riga ba kuma farare ne tas tas tas sai malam ya ce wa sallan nasu alaihi an gane wannan ko irsalan ko arsalan bidun imam wato mutane suka yi masa sallah ɗai ɗai ɗai kowa ya shige wa annabi sallah ba tare da limami ba ba wanda za a ce shine liman kowa shiga yawa wa annabi sallah haka aka dinga wannan yasa ba da annabi da wuri ba har sai tsakiyar dare cikin dare da Aisha take cewa muna zaune kawai mun yi kuka har mun gaji ba mutane ana zaman makoki kamar yadda ake bara kawai sai muka rika ana karkar kawai suna haka kabari a cikin ɗakin na Aisha tsara tunanin ina za a kai annabi wasu na tunanin a kai shi bakiya wasu na ganin kai shi wurin a kai shi faisal magadi can inda sauran annabawa wasu a kai kaza abubakar ce ya ji ko annabi ya ce annabi ana binne shi ne a inda ya rasu a inda ya rasu ake ainihin wato binne shi kiran da ya rasu sai kawai aka ɗage gidan lana ya shafi a wurin aka haƙa rami. kawai suka ji ana karsa ƙasa kai ba hankalinsu ya ƙara tashi suka tabbatar da cewa kawai to annabi salama shi kenan to shine wannan irsalan bidon imam sallama alaihi thumma dufina lailatul arbi'a sai aka bunde annabi a daren laraba kun fahimta daren laraba bana ya rasu ran litini ne kuma shakka ake kakkumanta shin sha biyu ne ko sha uku eh wayin kana cewa mutuwar ta fi tabbas kan sha biyu ne an gane amma akwai maganar sha uku din shi sa masu yin biki na murnar haihuwa annabi muna nuna musu cewa wato a ta murna suke da mutuwarsa mun tabbas cewa ya rasu sha biyu ga watan rabi'ul awwal amma babu tabbas babu yaqinin cewa an haife shi sha biyu ga watan rabi'ul awwal to kaga barin sa kawai shi ya fa alkhairi to a takeicen takeitawa da ya rasu ranar litinin wannan rasuwar da wannan sallan da ake shigo ana masa irkalar din ba tare da liman ba ita bayi har zuwa ran talata da daddare wanda daren talata nan da daddare shine mai daren laraba shi ne abinda malai yake magana nan. ba ana nufin an bar gawan da ya kwana har sai laraba da daddare ba a ya kwana ne wani shekari a da daren talata wanda waye garin laraba shine daren laraba aka yi masa Ba an ba'ada an tammat mubaya'atul khalifa bayan an gama yin mubaya'a ga khalifa min badihi wato a bayansa fa alaihi man min rabbih afdalu salatu wa atammu taslim wato aminci da salati su tabbata ga shi annabin daga ubangijinsa da ba mu dukkanin mu gaba daya Allah ya kara wa annabi daraja da salati to yanzu ku tuna a cikin matani malam ya ce babu wani alkhairi face annabi ya karantar da haka nan babu wani sharri fati annabi ya tsawartar da al'umma to kalli cikin matanin a sama sai ce wa sharrin ladhi hadda minhu sharrin da annabi ya tsoratar da mutane a kansa ya ce huwa shir shi ne shirka Allah ya tsare mu kaga wannan shine mugun virus kenan a cikin ayyuka na mutane shirka a babu abin da ke shirka shirka an ta cikin aikin mutum gaba ɗaya lalata shi take yadda ka san virus ka shiga cikin kwamfuta ko system ɗin mutum ce kacce-kacce da shi sai an sace rebokin ɗinta an an sako kwakwalwar an yi sake komai to sannan za ka kawace wani abu to haka wanda ya shirka sai ya tuba ya yi istighfari ya sake dawowa cikin hanya sannan ya ci gaba da rayuwa in kuma ya mutu a haka shi ya samu matsala malam ce wa jami'i ma zakarahu Allah wa ya abahu ma ya yakrahu Allah haka nan annabi daga cikin abin da ya tsoratar da al'umma bayan shirka shine duk abin da Allah ba iya so jami'i ma ya yakrahu Allah wa ya abahu kuma ya kyamata Allah bai so to annabi ya gaya mana malam ce ba aka hulin nasi kafa Allah ya aiko shi ga halittu gaba daya waftarada Allah ta'atahu Allah ya farlanta yi wa annabi ɗa'a da biyayya an gane ko ala jami'i saqalaini ga dukkanin wato manyan halittu guda biyu aljin wal su ake cewa saqalaini masu nauyin biyu a cikin halittun Allah wad dalili akan wannan shine faɗin Allah ta'ala Allah ya aiko annabi zuwa ga mutane gaba ɗaya da halittu Allah yana cewa qul ya ayyuhan nasu ne rasulullahi ilaykum jami'a sai musu ya ku mutane ni annabin Allah ne ya zuwa gare ku gaba ɗaya. malam ce, wa akmalallahu bihi din kuma Allah ya cika addini da shi annabin wa dalilu qauluhu ta'ala dalili akan haka cewa Allah ya cika addinin sa ga annabi shine faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yaddan muku addinin musulunci zama shine addini to mu koma lamba ta daya inda yake cewa ba'athahu Allahu ila an-nasi kafa ko lamba ta daya malai yace ba'athahu Allahu abinda ake nufi da aiko shi da Allah yayi ai arsalahu mana Allah ya aiko shi ya bashi sabo ya bashi manzanci ila an-nasi kafatan zuwa ga mutane gaba daya ai jami'an kwata gaba dayan su dukkanin halittu annabi annabin kowa ne daga nan malam sai kawo aya da take tabbatar da cewa annabin nan fa Allah ne ya aiko shi ga kowa dukkanin halittu lamba ta biyu malam yace fi hadhihi al a cikin wannan aya ta qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an yace a cikinta ta dalilun ala anna muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila nasi jami'an akwai dalili da hujja da ke nuna cewa annabi muhammadu manzo ne zuwa ga mutane gaba daya shi manzo ne na Allah wa annal ladhi arsalahu kuma cewa lalle wanda ya aiko shi annabi to lahu mulku samawati wal ard shike da mulkin samai da kasai wanda ya aiko annabi shike da mulkin samai da kasai ana fahimta wannan ayar ita ke nuna mana wannan wa man bihi al ihya wal imata kuma shi ne dai wannan da ke da ikon rayawa yake da ikon kashewa wa annahu subhanahu huwal mutawahhid bil uluhiyya kuma shi din ne tsarki ya tabbata gare shi wanda ake kaitawa da uluhiyarsa kama huwa mutawahhidun fi rububiyya kama yadda shi kadai ne a cikin rububiyarsa mana wajen azurtawa shine wajen bauta ma shine da halitta duka shi kadai ne thumma amara sallahu wa amara subhanahu wa ta'ala fi akhir al-aya daga nan Allah ya yi umarni a ƙarshen ayar wani umina bi hazar rasuli akan mai imani da wannan annabin. kun gane ko annabi al'ummai wannan annabin da bai san rubutu ba bai san karatu ba ma'ana bai san rubutu ba shine ma'anan ummiyi wa an nattabi'ahu kuma mu bi annabin sau da kafa ina fata ana fahimta dan a cikin ayar cikin suratul arab yace fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiy alladhi unzila ma'akum ko ba ka bane kaga Allah ya umarni da abin shi yace wa anna zalika sababun lil hidayati al almiyya wal amaliyya kuma bin annabin sauda kafa dalili ne na samun shiriya an gane wannan ko ta ilimi da aiki hidayatul irshadi wato shiriya ta nausarwa daga Allah ya maka gamtakatar ya datar da kai gaban annabi wannan ni'ima ce da falala daga Allah wa hidayatul tawfiq da kuma shiriya ta dacewa ma ya baka ikon aikin yanzu ka gane cikin musulmi akwai wanda ya san sallah wajiba ce amma bai sallah to ya san cewa Allah wajiba sallah wajiba ce ita ce hidayatul irshad amma yayi sallan kuma hidayatul tawfiq Allah ne zai tarar da shi mutum yana da halin da zai yi zakka ya san wajiba ce sai sai ya zamanto ba zai iya yin zakkan ba sai Allah ya ratar da shi kuma ya aka ikon yi kuna fahimta Allah ne mai yin wannan alaihi salatu wassalam amincin Allah su tabbata gare shi shi annabi rasulun ila jami'i istaqalaini shi fa manzo ne zuwa ga dukkanin halittu gaba daya masu nauyi wa humul insu wal jinnu sune mutane da aljanu wasun mu bi zalika li kasarati adadi an ce wa mutane da aljanu sakalaini ne ba dan koyo saboda tsananin yawan su aljanu na da yawa kamar yadda mutane ma na da yawa shi ta ake ce musu sakalaini ba bai biyu masu nauyi malam ya kawo aya ta gaba da take nuna addinin musulunci ya cika ya cika da manzon Allah sai ya kawo hujja yake cewa ai annadinahu alaihi salatu wassalam baqi ila yawmil qiyamah mana wannan yana nuna addinin annabi yana nan din har zuwa ranar tashi alqiyama fama tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wassalam bai rasu ba illa wa qad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i shu'uniha face ya bayyana wa al'umma duk abin da suke bukata a cikin dukkanin al'amuransu ne da kullum hatta ƙala abu zarrin radiyallahu anhu kai har ma sai da abu zarrin Allah ya tsara masa yadda yake cewa ma tarakan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama qa'idan yuqallibu janahihi fis sama'i illa zakara lana minhu ilman abu ya yace wallahi annabi bai bar hatta tsuntsu ne tashi da fuka-fukansa a cikin sama a sasannin sama a sararin samaniya ya ce annabi wallahi face ya ba mu ilimi akan wannan tsuntsun komai annabi ya gaya wa sabu wa ƙala rajulun bidal mushriki na lissalman sai wani mutum ba mushriki yake cewa salman al-farisi da ya faɗi wannan hadisi wallahi ƙara maka yadda salman farisi ya zo da kambaya an gane wannan ko Ya ce yace allamakum nabiyakum kullu shay'in annabinku ya koya muku komai hatta alquratu wato hadda qura shi ne yadda ake bayan gida eh wai yake tambaya komai ya koya muku hatta alquratu ma'ana adabu qada'il hada yadda ake biyan bukata annabi ya koya muku kala na'am ce ƙwarai annabi ya koya mana na nahana an nastaqbila alqibla bi gha'itin ya hana in za mu yi bayan gida mu kalli alƙibla ko mu juya mata baya au baule ko in za mu yi fitsari mu kalli alƙibla ko mu ji a'a annabi ya hana mu yi wannan au nastanji ko mu yi tsarki bi aqall min thalathati ahjarin da ƙasa da duwatsu uku a ce za mu yi tsarki da istijmar tsarki da ake da dutse dole karanci sai kai da guda uku zuwa sama in kai da uku yayi in ya kai hudu ko biyar yayi amma da ɗaya da biyu bai yi ba da annabi ya karanta da sahabbai ya ce au an nastanjiya bil yamini ko in mun tashi tsarkin mai tsarki da hannun dama annabi ya hana kan mai tsarki kan mai tsarki da hannun dama ko an nastanjiya bi raji'in au azmi ko kuma mai tsarki da turoso kashin dabbobi an fahimta ko kuma kashi kan mai tsarki da shi annabi duk da karantar da mu ba da muke buƙata <laughs> ba abin da annabi ya bari sallallahu alaihi wa sallama malam yace fa annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana kullu din annabi ya bayyana dukkanin addini gaba daya annabi ya bayyana shi imma bi qawlihi ko dai da magararsa wa imma bi fi'lihi ko a aikata kawai ya aikata wa imma bi iqrarihi ko kuma a yayi iqrari an yi a gaban sa ya tabbatar ibtida'an au jawaban ko kuma amsa ne an su'ali ayin wani wata fatawa ne ya bada amsa sai annabi ya karantar wa a'azamu ma bayyana alaihi salatu wassalam mafi girman abin da annabi ya bayyana shine at-tauhid kada ta Allah kada ta Allah malam yace wa kullu ma amara bihi fa huwa khairul lil umma ka san wannan ka'ida ne abin annabi yayi umarni shi to alkhairi ne ga al'umma fi ma'adiha a makomarta wato lahira wa ma'ashiha da nan inda suke rayuwa a nan duniya kenan alkhairi ne wa kullu ma naha haka duk abin da annabi ya hana wa huwa sharrun lil umma sharri ne ga al'umma fi ma'ashiha a cikin rayuwar ta nan duniya wa ma'adiha da makomar ta lahira wa ma yajhaluhu ba'd an-nas abinda wasu ke jahilta wasu cikin mutane wa yadda ihi kuma suke ikirarin sa min dhiqin fil amri wan nahyi na cewa akwai kunci ai akwai tsanani wajen umarni ko hani a takura wa mutum a ce ya je aikin haji ko ya je yayi zakka ya sha wahala ya tara kudin sa a ce sai ya fitar ko yayi sadaka ko yayi kaza wannan abin da suke gani akwai tsanani a ciki qala yace fa inna ma zalika li khalal basira hakan yana faruwa ne saboda matsala ta ganowa ta hankali ko ta ilimi mun fassara basira da ilimi wa qillatu sabr da karancin haƙuri wa ba'afu din da raunin addini shi ke sa mutum ya ga cewa an takura mata. kamar wanda zai rika jin haushi yanzu muna murna yanzu ga azumi zai zo wannan ranar shi haushi yake ji ka takura musa za a fara tarawihin nan a fara tafsiri a fara eh, tahajjud takura mana ba cin abinci da rana <laughs> yanzu kawai an takura masa ya ma fara neman biza ya bar kasa kawai ya je wata ƙasa da ba a azumi ya je ya hole ya more goma musulmi ne kwarai da gaske musulmi a cikin angon musulmi ba su za ka ga mutum yana ganin akwai tako na? muna yi <laughs> Allah ya kyauta saboda ka ce kaga cewa wannan abin yana faruwa ne mana ce saboda karancin addini ne wa illa in ba haka ba kuwa fa innal qa'idata al'amma domin qa'ida gamammiya cewa take cewa annallaha lam yaj'al alaina fid din min haraj Allah bai taɓa takura mana addini ba duk abin da kaga Allah ya yi umarni da aikata ko a yi ko kaza ko a bari wallahi babu takura a ciki za mu iya ne in na umarni ne Allah ya san za mu iya in na halin ne ya san za mu iya ba za mu iya no ba takura wa wajen ala alaikum fi dini min haraj ko wa anna dina kullahu yusuf kuma dukkan wani abu na addini gaba ɗaya sauƙi ne wasu hulatun da sauƙi qala ta'ala Allah mai girma da daukaka yana cewa yuridu Allah bikum al ne wala yuridu bikum so ya takura muku bane wa qala yake cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sa takura da tsanani a cikin addini ba wa ta'ala a wani wuri Allah ce ma yuridu da ya yaj'ala alaikum min haraj Allah ba nufin bane ya daura muku takura da damuwa malam yace alhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi muna mu Allah godiya akan cika addinin sa da cika ni'imar sa a mu Allah madaukin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukin sarki ya bai mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله اللهم